Jama'a Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci, Abdulkadir Haladu Kiyawa ne ke muku sallamar, tare da farin cikin sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shirin na ilimi hasken rayuwa daga sashen Hausa na Radio France International. A wannan mako shirin ya mayar da hankali ne kan yadda tsarin jadawalin karatun Najeriya ke haifar da koma baya a fannin ilimin kasar. Duba da yadda makarantu ke ci gaba da tafiyar da tsarin karatunsu karkashin jadawalin wanda masana ke ganin tsohon tsari ne da ya kamata a ce an sabunta shi shekaru goma da suka gabata domin sauƙaƙa wa ɗalibai wurin karatu da kuma cimma burin abin da suke son zama a rayuwa. Masana a fannin ilimi na ganin jadawalin karatun Najeriya na taka rawa wurin dakushe burin ɗalibai na zama abin da suke son zama ko karantawa a manyan makarantun ƙasar. Misali, ɗalibin da ke son zama likita ko injiniya ko lauya ko ɗan jarida a Najeriya na buƙatar cin wasu darussa a jarabawar kammala makarantun sakandare wato ne ko kowa ko kuma nafteb. kafin samun damar iya neman gurbin shiga jami'a ko manyan makarantun gaba da sakandare a Najeriya. abinda masana ke ganin matakan sun yi wa ɗalibai tsauri a wannan zamani sannan ba haka lamarin yake ba a ƙasashen da suka ci gaba a duniya Dr. Muqaddas Tijjani masani ne a fannin ilimi kuma tsohon malamin makaranta a Najeriya. wanda yanzu haka ke bincike a amurka wannan process ne wanda ya yi masu yawa jaddawali da ake koyarwa a secondary school shi ma kaga overloading ne ya yi wa yaran nan yawa wanda zaka gani mutum dan ya faɗi jarabawar turanci ko ta lissafi wai kuma ba zai ci gaba ba to kaga wannan babbar matsala ce wanda process din nan yadda ake shiga makaranta ta gaba da secondary a Najeriya ya yi yawa sai ka gani yara sun zo sun yi karatun technical college amma dan ka faɗi English a wa'e ko ne ko kuma ba ka wuce gaba ba wanda za ka gani wani yaron yana da kwakwalwa da basira amma kuma bai iya turancin ba to amma bai kamata kuma wai rashin iya turanci ya hana ka matsawa gaba ba kasashe na duniya nawa ne suke amfani da turanci kaga turanci ba yaren mu bane ba amma a cikin jaddawali da muke da shi na Najeriya dole sai ka ci wannan to ya kamata a ce gwamnati ta cire irin waɗannan abubuwa a cikin jaddawalin mu domin ya zo daidai da zamanin mu shine yasa za ka ga wani yaro yana so ya karanta medicine a jami'a ko yana so ya je ya yi karatu karatun likita ko yana so amma sai ka gani saboda ya faɗi wasu subject da yake cikin wannan jaddawalin sai ka gani an hana shi matsawa gaba to gaskiya waɗannan matsaloli ne wanda gwamnatin mu ya kamata ta duba ta ga cewa waɗannan yaran fa in ma sun fice daga makaranta za su zama matsala ne a cikin al'umma a ba su dama ko ta yaya a sauwaƙe masu a basu a samar da jaddawali mai sauƙi wanda zai ba su dama su matsa gaba da yawa daga cikin yara suna ficewa daga makarantun sakandare saboda ba za su iya ma biyan kuɗin waɗannan kuɗin jarabawoyi da ake na waec da na neko tunda waɗannan na kuɗi ne haka jam da haka wannan process ɗin da yaro yake takawa a ce wai sai ya ci su sannan ya shiga jami'a to wallahi babbar matsala ce ga al'ummar gwamnati ya kamata ta zo ta yi ƙudiri wanda zai zai kawo yaran nan sauki a samu jaddawali mai sauki kamar yadda muke da shi a nan kasar amurka yara in sun gama a secondary school zaka gani continue assessment nan suke dauka suke shiga da shi jami'a ba wai sai sun zo sun yi wani jam ne ko su yi wa x process din nan yayi yawa baya ga rashin damar samun gurbin karatu a jami'o'i sakamakon tsatsauran jadawalin karatun kasar a wasu lokuta ko da ɗalibai sun samu gurbin karatu a makarantun akan sauya musu kwas ɗin da suka nema da abin da aka ga ya dace da jadawalin sakamakon faɗuwa wani daga cikin darussan da aka tsara ga wanda yake son karanta wannan kwas Suleiman Awwal wani matashi ne da hakan ta taba faruwa da shi a lokacin da ya nemi shiga jami'ar fasaha ta Abubakar ta fawa balewa da ke jihar Bauchi a Najeriya. A hakikanin gaskiya lokacin da na cika wannan jami'a ta abubakar ta fawa university geology na cika kuma ina da fata da buri na kasancewa na karanta wannan geology din to amma ina da matsala a neko na akwai subject da yake da mahimmanci a bangaren Geology. duk da haka ban yi ƙasa a gwiwa ba na zo na yi screening na yi komai da komai to amma tun a wajen screening na fara fuskantar kalubale don wadda suka min screen sun yi maganan cewa kamar zai wahala in samu wannan geology da ke fata na karanta bayan mun gama screening aka yi shortlisting sunaye kamar aka buga sunayen wanda suka gama screening da kuma courses inda suka yi screening na duba sunayen geology ban ga sunana ba so da in sake bincikawa da kyau sai na ga an canja mun course a mai ecology ban ji daɗi ba saboda ga abin da in so na karanta to inda Allah ya sa an bani wannan kwasin da nema da zan ba da gudunmawa sosai wajen ganin na kawo ci gaba ga jihata ga ƙasa ma baki ɗaya. Shirin ilimi hasken rayuwa kuke saurara daga sashen Hausa na Radio France International. Mai sauraro kana iya sake sauraron wannan shiri idan ka garzaya shafinmu na intanet kan adireshin hausa.rfi.fr. Za kuma ka iya zuwa shafinmu na Facebook da kuma YouTube don sauraron hirarraki da shirye-shiryen da suka gabata, ko ma kallon bidiyon da muke sanyawa. Ai don haka nan ilimi ya zamci lasgurin, dukanin mai hankalai da rabo zai dare da yini kowa ya yi kokarin Allah zai za masa ko shaidani ba za su cin masa ba ilimi ne garkuwa kowa ya rike shi ba za ya hallaka ba to madalla an gaida Muslim Nura da wannan waka. Yanzu kuma shirin zai dora da batun tsarin jadawalin karatu a Najeriya, inda ɗalibai a Najeriya ke kokawa kan yadda suke cin karo da tarin darussan da ba su da alaka da abin da suke karatu a matakin farko da na biyu na karatu a manyan makarantun ƙasar. Kuma hakan ya samo asali ne daga tsarin jadawalin karatun ƙasar wato curriculum a Turanci. wadda masana suka ce da ɗaɗɗe ne da bai dace a ci gaba da amfani da shi ba a ƙarni na 21. Murjanatu Hassan Diri wadda ta kammala jami'ar kimiyya da fasaha ta jihar Kebbi a shekarar 2023 ta ce tana fatan Najeriya da yi koyi da ƙasashen da suka ci gaba wurin gyara jadawalin karatun ƙasar ta yadda zai baiwa ɗalibai damar ɗaukar darussan da suka shafi kwas ɗin da suke karantawa zalla. wasu abubuwa irin baka saba da su ba lokacin da kana a secondary school to ka zo nan za a baka courses to kaga akwai stress na lectures da kuma na karatu saboda babu isasshen lokacin da ya kamata a ce kayi karatu za a zo kuma a baka mai a baka courses kana iya course ɗaya zuwa course goma sha uku haka wannan ba wai an je cikin main course bane kaga kamar wasu ƙasashe akan course ɗin da kake karatu shine kawai za a zo ana maka to amma kaga sai ka duba a munan kamin ma ka je a abin gaɗin sai an ɗauko maka wasu part part ka yi ka yi nan ka yi nan kamin ka je cikin main course ɗin na ya dace a ce course ɗin da aka ba ɗalibi yana karantawa ya kasance wannan course ɗin ɗaya ne ɗalibi yake zai samu sauƙi ko na wajen karatu da kuma fahimta masana a fannin ilimi na alakanta halin da fannin karatu a Najeriya ke ciki na koma baya da rashin sabunta jadawalin da ya dace a riƙa yi lokaci zuwa lokaci domin daidaitawa da zamani. Dr. Maryam Muhammad 'yar Najeriya ce kuma ƙwararriya a fannin tsara jadawali a Amurka. Curriculum ɗinmu ya zama yana daidai da al'adunmu da yarenmu da kuma addininmu. Na biyu shine jaddada curriculum a lokaci da lokaci ko da kowane shekara biyar biyar ne tunda ana samun duniya na canzawa. Kar a bar curriculum ya daɗe shekara da shekaru ba a duba ba ba a canza ba ba a ga ko abin da har yanzu ake bukata kenan misali universal basic education a cikin bincike mun samu mun gashi yanzu shekara goma kenan ba a canja ba tun 2014 kuma abubuwa na canjawa da shekara goma da ya wuce abinda ake bukata yara su iya ko su sani yanzu kilan bai da amfani kuma ya canja na uku gefen career da kuma college readiness inda za a ba dalibai dama su iya sanin me suke so su yi in suka gama karatu wani aiki muke bukata mu a al'umma da za a iya koya musu a sa su a hanya yadda za su koya na hudu kuma a overloaded curriculum wata za ka ga yara duka-duka shekarun su goma ko goma sha ɗaya amma suna da subject goma sha biyu goma sha uku na biyar shine yadda za mu iya amfani da makarantunmu na addini za mu iya amfani da wannan makarantun addini mu taimaka ma boko ita ma To a gaishe da Dr. Maryam Muhammad. Masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen wannan shiri a yau. a madadin wakilinmu da ke jihar Naija a tarayyar Najeriya Ismail Karatu Abdullahi da ya taimaka matuƙa wajen kawo muku wannan shiri da ma sauran abokan aiki a nan sashen Hausa na Radio France International Abdul. Kadir Haladi Kiyawa ke cewa ku huta lafiya.